शर्म महंगर सियासा Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu barkamu da warhaka barkamu da saduwa a wannan shiri na mahangar siyasa shiri ne da muke tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan al'amuran da suka shafi siyasa da kuma jagoranci a yau allah ciki ikon muna nan tare da sanannen mai fashin baki din nan kan al'amuran siyasa kuma mai ɗaya daga cikin masu fafutukan nema wa talaka hakkinsa wato mahdi shehu shi alhaji mahdi shehu ciyaman ne na dialogue group sannan kuma za mu ji sauran bayani daga bakinsa barka da zasa auzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim in allah yadda za mu tattauna al'amura daban-daban ku biyu a hankali yanzu sa za mu so jin suna da kuma takaitaccen tarihinka ban da wani tarihi ne suna na dai mahadi shehu kuma ni mutumin jihar katsina ne mazaunin garin kaduna kuma ɗan kasuwa ne kuma nakan yi fashi baki daga lokaci zuwa lokaci a al'amuran ƙasa baki ɗaya e kamar ya tafiyar ta faru kamar yayan na ta rayuwa a wannan da eh wannan shi shine takaitaccen labari eh, <laughs> to an saka dai a matsayin eh, kamar mai fafutukar kare haƙoƙin talaka na gaya ma gwamnati gaskiya da kuma masu ruwa da tsaki kan al'amuran mulki amma kuma daga baya an ji kana magana kan al'amuran da suka shafi siyasa ito ai duk wanda yake raye a duniya hmm. kowane ne shi ɗan siyasa ne ko siyasa a gidansu ko siyasa a gidansa ko siyasa a unguwarsu ko siyasa a ƙasarsu ko siyasa a jiharsu ko siyasa a ko'ina domin ne ita siyasa ai magana ce ta mu'amala kawai duk wanda ko yake cikin mu'amala to yana cin harka ta siyasa sai dai kawai bambanci idan an fito neman matsayi ne na wani gurbi na ake gane active ɗan siyasa da kuma passive ɗan siyasa ni ba ɗan siyasa ba ba amma ina hangen siyasa ina kallon siyasa ina karatun siyasa ina ƙoƙarin fahimtar sarƙaƙe da cikin siyasa na'am to kamar dai yadda ka yi bayani ya kake kallon siyasar a yadda take jiya da kuma yadda ake gara ta a yau to a wannan wani babban farfajiya ce ƙatuwa wadda sai da ka takaita ta dan misali in ka ce siyasar da da ta yanzu da wadda ake bugawa yanzu ta ina kake magana siyasar duniya ko siyasar afirka ko ko siyasa ta najeriya in ma ka dawo siyasa ta najeriya mm. dole sai kai mata baki saboda daga yaushe an fara siyasar nan kusan shekara 60 da wani abu da suka wuce shekara 60 din zaka dauko kai shari'a har zuwa yanzu ko ko wani lokaci zaka ɗauka kawai ɗan takamaimai ka ce shi kace saka ka ta wane da wane illa dai a fahimci cewa 'yan siyasar da suna da bambanci kwarai da 'yan siyasar yanzu mm. misali mu ɗaukar kawai siyasa irin ta sardona sai in maka tambayoyi guda uku kowa da ya san sardona ɗan siyasa ne kuma ɗan gidan sarauta ne kuma ba wanda zai iya min talau da ya taka musamman ga mutanen arewa yanzu in na tambaye ka banda wannan arewa house da aka kashe saudana gaya mani labarin wani gidan sadon ɗaya da kashe a gina ko kuma duk shar mai shari ya gaya maka da sadon ya mutu ga iya adadin ɗumbin kuɗin da aka samu a cikin asusun shi na ajiya a banki hmm. ko kuma a gaya maka ga makarantun da 'ya'yan sadon suka yi a amerika ko a ingila ko a rasha ko a gaya maka ga iya adadin motocin sadon ya bari ba mu iya gaya maka wannan kuma yana da wannan dama a lokacin da siyasa ida ko hakulla kawuna ma suna cikin me suna cikin duhu ya so yi abin da ya ga dama amma me yasa bai yi ba saboda bai so ya bar abin kunya mm. bai son ya bar abin faɗi bai son ya bar ma 'ya'yansa abubuwan za a masa yarfel bai son ya bar ma addininsa abin kunya da mu biya addininsa abin kunya ba dan bai sa abin duniya ba duk dan adam na sa abin duniya duk dan adam na son dukiya yana son dola yana son jin daɗi amma ya taka ma kansa birki don me saboda rana irin ta wannan da bai abin da ya ba da yau sai dai a faɗi saɓanin abin da ya yi ba inda zai gaya ma ga makaranta ta firamare mai zaman kanta inda 'yan saddon suka je ko secondary school ba mai iya gaya maka cewa ya fifita wani akan wani to irin su saddona irin su tafawa ƙwalewa da sauran 'yan siyasa su aminu kano an wuce an wuce an wuce ba a ƙara yanzu in ka kwatanta su da 'yan siyasar yanzu hmm. akasarin 'yan siyasa yanzu ko a lokacin saduna in an samu marasa gaskiya to su kalilan ne masu gaskiya sun fi yawa yanzu kuma in an samu marasa gaskiya su suka fi yawa masu kirki 'yan kalilan ne hmm. misali 'yan siyasa na yanzu na najeriya duk inda ake cin amana akasarinsu sun ci amana talaka wallahi sun azzabta kawunan su na ɗaya dai sun ɗauki alkawari sun saba an ba su amana sun ci kuma wai sun samu alkawari sun samu amana sun ci amana kuma ba sa san a yi magana sun zama wasu 'yan ƙananan fir'aunoni a jihohinsu da kuma a tarayya na yanzu kenan na yanzu kenan 'yan siyasar yanzu wallahi in sun gaya maka ina kwana ka diba sai in kaga akwai rana in sun gaya maka ya dare ka diba akwai duhu ba alkawari tare da su akasarin su kaɗan ne masu wannan mutunci to amma kuma eh, ranka daɗe ana magana yanzu an samu ci gaba tunda sabuwar gwamnati ta zo matsalolin da ake fama da su wanda gwamnatin da ta gabata duk ta lalata abubuwa yanzu ga gwamnati ta zo an ɗan gyara gyare kuma an fara dawowa dai turba da wato ta kamata kenan dama a hautin ne kuma ga bayanin da kake kamar ya saba haka to ban san wani gari kake ba dai ko kuma wace ƙasa kake mm. ni dai yanzu ina kaddarawa wannan gidan rediyon a garin kaduna yake kuma a eh, gidan talabijin a garin kaduna muke kuma kaduna tana cikin najeriya dukkan wanda ke cikin najeriya yanzu ya san halin da ake ciki in ka ce wai da an lalace ai ana nihin daɗin kafin zo wannan gwamnati ta apc hmm. to mu ɗauko kama mai nisa mu ɗauko lokacin pdp da ake cewa ya lalace lokaci ne mu haɗa da wannan lokacin sai mu ga gyaran da kake cewa an yi da ci gaban da aka samu gaskiya ne mu ɗauka misali in ka koma harka ta tattalin arzikin ƙasa duk ɗan najeriya ko maki allah ya san talauci ƙaruwa yanzu zuwa gwamnatin apc in ka kwatanta da gwamnatin pdp ba gane cewa yana ƙaruwa sai ka je kasuwa kowa na zuwa kasuwa kowa ya san kuɗin shinkawa ya san kuɗin masara ya san kuɗin gero ya san kuɗin manja ya san kuɗin man gyaɗa ya kuɗin ashana ma kowa ya sani kafin wannan gwamnatin ta apc ta zo sai ka kwatanta nawa kake sayan shinkafa yanzu da shinkafa da masara da wake da alkama da man gyada da man sha da shi ne kawai yaren da kowa zai fahimta saboda kowane gida ana amfani da su so in ka diba akan tattalin arzikin ƙasa da talauci talauci a ruwa ya cikin shekaru bakwai da wuce ba ruwa ya yi ba ita kanta daraja ta naira ka ɗauke ta in da can lokacin pdp naira ɗari biyar ta sai maka abu ɗaya yanzu sai ka sa naira dubu biyar ta sai maka wannan abu shi ma sikeli ne shi ma alama ce shi ma manuniya ce in ka ɗauki kwanciyar hankali a da da kwanciyar hankali a yanzu kai baka ma kwatantawa iya adadin mutane da aka kashe a lokacin da ake cewa an yi kashe-kashe a bdp in ka kwatanta da tashin hankali da ake ake cikin a lokacin apc yanzu ba kama kwatantawa yau fa ba wanda ke da tabbas ko garanti na kwanciyar hankali a cikin gidansa ko a kofar gida ko a kan hanya ko a kan titi ko a makaranta ko a asibiti ko a ko'ina ko a kasuwa kai yau makabarta fa idan kun je daga gawa kagara kuke a gama rufe ta ku sauri dan abin da bai faru ma a cikin a cikin makabarta hmm. sace sacen mutane da fashi da makami a sace mutum yanzu fa cinikin mutane ake kama ana cinikin dabbobi in ka diba abubuwan da ake nuna wa intanet da ake cin mutuncin mutane ana cin su ana wulakanta su a kowane mutane da su a cikin mota a kore mutane kamar shanu a sace shanu a sace mutane a yi cinikin su kamar ana ciniki cikin kasuwa ai ba yi shi ba wallahi ba ba yi shi a da ba a da ba yanzu ake ba yanzu ne ake yi to amma kuma yanzu in mun dauki kaman Kaduna din misali da kake bada kwatance da shi gari ne da da hanyoyi guda ɗaya ne yanzu zuwa mai girma gwamna ya mai da hanyoyin nan sun koma biyu a kowane bangare na cikin gari sannan kuma maganar tsaro da ya fara taɓarɓarewa baya wannan abu ne da ya shafi duk duniya gaba ɗaya najeriya ma ba babu laifi idan mun ɗauki maganar kasuwanni da tsadan abinci da sauransu kaga yanzu duk kasuwanni sun koma mall mall mun gani an yi manya-manyan gine-gine kasuwanci sun ci gaba to in za a kwatanta da baya sai mu ga bayan ba kamar abin da ake alhaji ruwan wanda ya bige ka shi ke ruwa mm. wanda shi ne magana gaskiya ne a garin kaduna wanda ya shekar uku hudu bai zo kaduna in yazo zai ga sanji zai ga bambanci zai ga gine-gine to amma in kana zo ka gane cewa akwai akwai akwai bambanci ka te jihohi irin su katsina ka te sokoto ka tafi zamfara ka tafi kebbi ka tafi gogi ka tafi kwara ka tafi nasarawa ka tafi taraba ka tafi kalulance kaɗai za ka iya nuna cewa ga abin da aka yi na zahiri wanda ya canza daga da zuwa yanzu in ban da shi ba wata jiha da za ka ci inda za ka da irin an yi irin wannan abin da kake magana kuma bai wa a ce ci gaba da aka samu kaduna ya zama shi ne madubin ci gaban ƙasa gaba ɗaya hmm. a'a ba gaskiya ba ne ba saboda ka ina nan akan bakana cewa taɓarɓarewa da lalacewa da talauci da yunwa da fatara da tsoro da tashi hankali da kuncin rayuwa wallahi ya fi ta'azzara yanzu fiye da da to ya zaka yi da maganar taɓarɓarewar arziki wanda yake ya shafi kowace ƙasa ce a yanzu ai mu ba a ma taɓa yin arziki a duniya da a najeriya irin wani lokacin ba ba a taɓa samun kuɗi da tashin hankali irin yanzu ba kun ba a taba talauci irin yanzu ba yanzu misali ɗan ƙaramin misali za ka ɗauka lokacin shagari ba a taɓa yin budget na biliyan 200 ba har ya gama hmm. ka gane lokacin nan ne fa aka rika yin budget na triliyoyin kuɗi a lokacin nan ne fa a cikin wannan ɗan ƙaramin lokacin wannan gwamnatin ta ciwo bashi na fiye da triliyon 40 triliyon 40 amma ina triliyon 40 a ƙasa to baka ganin cin bashi yana nuna rashin kuɗi ne a gida wane ne kai nuna kuɗi a ƙasa akwai bala'in kuɗi a ƙasar nan bari in baka misali in baka sa akwai kuɗi a ƙasar nan ba hmm. kwanan nan shugaban sojojin ruwa na Najeriya mai ci yanzu ba wai ritaya ba ya fito ya bada da cikakken bayanin yadda ake sata ɗanyen mai a Najeriya yake cewa wannan sata ɗanyen mai ta fi karfin a ce 'yan tsirarin mutanen Naija Delta ne ya ce sata ɗanyen man nan ya shafi jami'an tsaro ya shafi masu masu dakon mai ya shafi masu jirgin ruwa ya shafi kowa wanda yake da hannu a wajen satan mai daga ƙarshe idan ka ɗauki lissafin da ya ana sata mai cikin kowane wata goma sha biyu a najeriya ana sata mai na tiriliyan takwas shugaban hukumar nnpc kere mali kelewa ne Mm. kyari ya fito yake cewa ana shi kuma ya ce ana sata danyen mai na biliyan 589 cikin kowane wata goma sha biyu hamidu ali ya fito ya ce nnpc da ke cewa ana shan mai lita miliyan sita a najeriya karya ne sannan shugaban kungiya shugaban cibiyar yaƙi da cin hanci da rashawa na ma'aikatan gwamnati icpc ya fito yake a rana ɗaya wani soja babba ya durmiya hannu ya ɗauki biliyan kudu daga cikin bajet ɗin sojoji sannan ga mai aje kudin gwamnatin tarayya ya saci biliyan ɗari da tara. sannan ga wasu mutane su goma sha tara sun anshi kuɗi daga cikin bankunan najeriya biliyan eh, eh, tara kuma sun ƙi biya kuma suna nan a cikin gwamnati ana kuma ganin su kuma ana ganin su kuma suna nan ana damawa da su sannan alhaji ka ce babu kuɗi a ƙasar nan sannan in kace babu kuɗi a ƙasar nan jiragen shugaban ƙasa guda goma ke akwai wa'anda ke mai hidima wa'anda ake ma hidima wa'anda ake ajiye ma kuɗin kula da su cikin kowace shekara najeriya ba ta jirgi ko ɗaya na na matsayin jirgin najeriya mai ɗaukan mutane daga gari zuwa gari babu idan ka ɗauki motocin da ke bin shugaban ƙasa da motocin da ke bin gwamnoni da motocin da ke bin ministoci da motocin da ke bin permanent secretaries da motocin da ke bin kwamishinoni da motocin da chairwoman kamar kanar hukumi ke hawa alhaji hankalinka ba zai ɗauka ba cewa a gaya ma irin wannan kuɗin ba wannan irin wannan kasa ba ta da kuɗi mm. a zan iya ci gaba da baka misali da ba kuma in kana da akwai kuɗi a ƙasar nan wallahi ko a nan kaduna ka zaga in ka je ga irin gine-ginen da ake a GRA wallahi ka bai ɗauka a ƙasa ce da ba arziki za a yi wannan gine-ginen idan ka je abuja ka je lagos ka je port harcourt in ka ga an fara gini sai ka ce rahwane ke su goma la'iku a fara ginin ba kyan shi kaɗai ba irin lokutan da ake ɗauka ɗan ƙaramin lokaci an gama gidaje gidaje na alatu gidaje na tashin hankali a ƙasar da babu kuɗi ne za a yi wannan abu alaji talakan najeriya kar ka sake wani yaudare ka ce maka babu kuɗi ƙasar nan mm. akwai kuɗi a ƙasar nan in kana son ka akwai kuɗi a ƙasar nan ka diba kusa-kusa wanda aka zaɓa a unguwarku ko kansila ne za a ga rayuwar ta canza sutura ta canza Mota ta canza gidansa ya canza 'ya'yan shi ya ɗauke su daga makarantar lokal gama ya kai su makarantar kuɗi ka diba kwamishinanka ka diba secretary ka diba gwamnan ka iri hidimar da gwamnan kake sannan kuma ya gaya maka babu kuɗi talaka kar ka sai ka yi da wannan magana ka fahimci a kawai akasarin shugabanninka sun ci amanar ka sun yaudare ka sun cuce ka sun maida ka baka da hankali sun tura ka a bango sun toshe maka baki sun tauye maka yanci ba sa son ka yi magana to yanzu kamar misali mun dauka akan haka talaka yana da irin wannan fahimtar ta yaya zai iya fitowa ya zo ya tsaya ya ce zai yi zaɓe tun da yake wanda zai zaɓa su waɗannan da suka tattara komai da komai ne to in ya fito ai zai zaɓa kuma zai zaɓa su za a ɗora kuma za su ci gaba da wannan. ya fito tallaka ka fito ka yi zaɓe mhm. idan baka gamsu da abin da ke faruwa yanzu ba ba ka da ƙarfi ba ka da dabara ba ka da wayo ba ka da mafita ba ka mafaka sai Allah ba ka da kuɗi ba ka da bindiga ba ka da komi wannan katin zaben shine ka, shine za ka zo ka auna ciki 'yan takarar nan in dukkan su baƙaƙe ne to sai ka ɗauka daga da baƙi wulik, gwamna baƙi-baƙi zaɓen ne kawai za ka yi in ka Allah ya isa Allah ya karba amma fa ba za ka zo ka ƙi yin zaɓe ba ka bari gurɓatattun mutane su ci gaba da mulki suna sata duke mutane ka koma cikin aiki ka Allah isa in kai rishin sa'a wannan Allah isan kai za ta dawo ma to in mun dauka kamar a haka yanzu duk wanda suke ciki wanda talaka yake gani ana gasa mishi gyada a hannu ba su wuce gwamnatin da ke ci yanzu ba mun dauka kan APC a baya apc nan fa ba wasu mutane ne da aka kirkiro su bayan su ba wanda suka fita daga pdp ne suka dawo apc kuma apc kukan da take ta yi shi da cewa ta zo ta gada ne yanzu ba ka gani kenan in ta gada pdp su suka kawo wannan matsala kuma pdp na nan to ada ba daɗin kudin daɗin kayan gado kenan karewa suke yi mm-hmm. duk abin da suka gada da suke karewa sun gada mm. sun gaji rashin kwanciyar hankali sun ɗabba ƙarshen kwanciyar hankali sun gaji talauci sun ƙara ƙaƙaba talauci sun gaji rashin gaskiya sun fi kowa rashin gaskiya ka ci gaba da faɗa duk abin da suka ce sun gada sun maimaita shi ninkin ba ninki saboda a ce kama a ce wai sauho ne ke makwari ya gore cewa ta yi baki da yawa ko ko murhu ya ce ya ta yi baki da yawa wannan shine kisan da muke ciki yanzu to apc dai bayanin da suke ta dangane da abin da ya shafi tsaro shine su sun samu rashin tsaro ne a najeriya kuma suna iya bakin kokarin su sai dai bannar da aka yi a shekara goma sha shida ba za ta taba iya gyaruwa a shekara takwas. a dole shi ake ce ma dama a kamun allah su suka yi amfani da tabarbarewar tsaro lokacin jonathan suka yi kuwa suka yi ihu suka yi sharri suka yi ƙazafel suka yi yarfel suka yi a ringizo suka rura wuta aka kori jonathan allah ya kashe wa za ku zo ku same ni nima ina ne ina jiran ku sai ga duk abin da suka cutar da jonathan game da rashin tsaro ga ya same fiye da su fiye da ya same su fiye da yadda samu jonathan shi yasa kullum ake cewa in za ka ba da gudunmuwa ka ba da gudunmuwa a gyara a alheri kada ka yi sharri sharri suka kuma suka girba abin da suka dasa na sharri Eh, eh, ranke ne muna magana kan al'amuran da gwamnati ta mai da hankali yau dinnan nan wanda ke sama da da kamar kamar gwamnatin yanzu ta mai da hankali wajen taimakon dan arewa da kuma talakawa wanda ta mai da hankali kan noma ta kara ma kayan gona daraja yau da yake dan abin da talakada yake samu kaɗan yanzu yana samu da yawa rayuwa ta zo ta sauki talakada ma noma ya sani kuma yanzu gashi na an buɗe mishi damar da zai sami abin da yake bukata ta hanyar noman to kuma kana magana kan yana cikin wahala ya abin yake Allah ya taimake ka a cikin studio muke wannan magana da wallahi cikin manoma ne kai wannan magana ban san abin da wani manomi zai yi maka ba mm. yanzu ka je jiha ta jihar Katsina ai dai ba jiha bace ta BDP jiha ce ta APC yau a jihar Katsina shekaru biyar da suka wuce zuwa yanzu kananan hukumomi goma sha hudu gona ba ta zuwa goma sha hudu yau shekara biyar ba su noma ba su kiwo cikin ƙananan hukumi goma sha hudu sun baro ƙananan hukumi gaba ɗaya sun koma birane sun koma 'yan gudun hijira yanzu wannan manomin za ka kalla ka wai gwamnatin apc ta inganta noma a kansa ka koma kasuwa nawa ake sayar da takin zamani lokacin waccan gwamnatin ta biyu fice nawa ake sayar da takin zamani yanzu duk wani gwamnati da ka ji ya ce ya ba da takin zamani a je a bincika a kasuwa talakan jihar suke zuwa ya sai wani takin zamanin saboda ka magana karya ce aka tambayi talakan arewa talakan arewa shi ke noma mm. shi ke da gona billahi a zun shekara biyar da ta wuce fiye da kishi tamanin bisa ɗari na talakan arewa baya noma shi ya sa ga abinci ne da ake awon shi kowa ya san nawa ake awon da shinkafa yanzu mudu kowa ya san kuɗin masara da gero da dawa kowa ya san kuɗin kayan abinci karuwa suka yi ko raguwa suka yi kai mai kallo na baka da wannan ansar Eto eh dama ni ina sa yadda zan tafi daidai da abin da kake faɗa tun da yake mu mun nuna a talabijin kuma da yawa jama'a sun gani yadda aka samu dala dala ta shinkafa a Abuja an kuma samu irin wannan mun ga yaudara mun ga dalar yaudara a Kaduna mun ga dalar yaudara a Kano a Kano mun ga dalai yaudara a Abuja me yasa nace dalar yaudara wannan dalar ta Kaduna mm. kasuwanni aka rika bi sati sati ana sayo ta aka zo aka dabda ka ba a ɗauke ta ba sai da ruwa fara cin mutuncin abinci da yana da sadaka na aka ɗauke inda gaskiya ne da aka yi dalan nan ta kaduna da aka yi dala abuja da aka yi dala kano sai a ɗauko manoman su zo gindin dala ni ne wane ɗan ne ɗan gari kaza ina da gona eka kaza a wuri kaza gwamnatin ta ba ni kuɗi na sai iri na sai kayan noma na yi daga cikin wurin na kawo daga cikin dalar nan na kawo buhu dubu babu kowa sai baba rodo kawai akan na na dalar in gaskiya ne shugaban kasa bai zo wajen ƙaddamar dalar nan kawai ɗaya ba amma ba wani bezo ba ba ya sani kila ma gari ne na na dusta <laughs> ko kuma wallahi kila ma kasa ce koya shi aka saka abinda ma ba a barin mutane su je wurin alhaji ba dala ake magana ba ga dala a cikin garin kaduna ta karya ga tsada abinci a cikin kasuwar kaduna ga dala karya a abuja ga tsada abinci a abuja ga dala karya a kano ga tsada abinci a kano alhaji kare fa cewa ce mashi aka yi ana biki a gidanku mm. ya ce ban gani a ƙasa ba ba kashi ba ɓargo ba warin nama to idan an samu matsala ne wajen gabatarwa tun da yake yanzu shine karan farko da aka fara tunanin a yi daladin kuma a nuna ma talakawa irin aikin da suka yi idan an samu matsala ne wajen kiran 'yan jaridu da kuma waɗanda suke da alaka da sadarwa amma wannan ya zamanto gwajin dafi kenan tunda abu ne na farko nan gaba za a rika kawo yan jaridu amma tabbas dala dala din akwai su an kuma gansu an zube su a abuja an kuma zube su a nan kaduna kuma an kai su kano da kuma wasu sassa na najeriya dala karya da yaudara to mu ɗauka haka eh. akwai abinci ya tsada idan talaka yana sai da masara a matsayin hudu ɗaya na sayarwa naira yana sai dai to ake noma talaka na sai dai to ake noma yau an shi abin da ya ma noma yake sinyewa ba ku maganin wai talaka ya yi noma har ya samu rara ya kai kasuwa ina noman yake ka tsina baka iya noma sokoto baka iyawa zanka baka iyawa kebbi baka iyawa kogi baka iyawa nasara baka iyawa taraba kowa cikin tsoro yake alhaji mu daina maganar yautar kan mafi wallahi noman nan wanda shi ne aka dogara da shi arewa ya yanke ya lalace ya yanke fiye da kishi saba'in na manoma ba sa zuwa ba sa iya zuwa gona waɗanda suka je gona da an sace su sun sai da gonakin sun biya diya ta yan bindiga to jama'a kada mai nisa da akwatin talabijin kada ku manta muna nan tare da mai fashin baki da kan al'amuran da suka shafi yau da kullum wato mahadi shehu ciyaman na dialogue group mu je mu huta mu dawo mu dora sunana salisu umar salinga daga un rescue service a madadin global president ɗinmu steve midalla muna kira da al'umman nigeria da mu zauna lafiya kada mu bari wani bambanci na addini ko na ƙabila ko wani abu ya tada mana da hankali har mu samu rikici a nigeria musamman ma a yanzu da ainihin ake ƙoƙarin shirin gabatar da zaɓuɓɓuka kar mu bari wani ko wasu ko wasu ƙungiya ko addini ko ƙabila ya kawo rarrabuwan kan al'umma Najeriya ƙasa ɗaya ce al'umma kuma guda ɗaya idan ka bari aka yaudare ka idan kuka bari aka yaudare ku har kuka ta da husuma aka samu rashin zaman lafiya a Najeriya to ina tabbatar muku ba za ka samu damar gudanar da addininka yadda kake so ba idan kai musulmi ne kana gani ƙiri ba za ka iya zuwa juma'a ranar juma'a ba haka kazalika idan kai kirista ne ba za ka iya zuwa sujada ranar lahadi ba to kar mu bari wani abu ya tada mana da hankali komi a najeriya da ka gani haka allah ya so ya gan mu addinai mabambanta ƙabilu daban-daban saboda haka mu zauna lafiya kuma ina ba ku shawara ku ci gaba da kallon ƙausan tv saboda daɗaɗen shirye-shiryensu masu ilmantarwa masu faɗakarwa da kuma ainihin nishaɗantarwa domin ƙausan tv madubin zamani ne ƙausan tv madubin zamani tasha ce ta zamani mai tafiya da zamani domin 'yan zamani ga kayan aiki na zamani shirye-shiryenmu cikin salo na zamani shi sa muke kiranta madubin zamani tare da ni umar m sharif mu kasance da ƙausan tv a koda yaushe domin tafiya a zamanance a kowane fanni na rayuwa mu da dawa bayan dan hutun rabin lokaci da muka tafi kada kuma ta muna nan tare ne da malam mahadi shehu ciyaman na dialogue group inda yake mana bayani kan al'amuran da suka shafi siyasa nan arewa da ma abin da ya shafi najeriya gaba daya barka da dawa sa masha Allah barka muna maganar noma da talaka a arewa to kuma da tsadan abinci da kuma tsadan rayuwa gaba ta akwai shakku kenan ta bangaren ka na cewa talaka bai samu abin da yake bukata ba kuma abincin ma yake ba shine yake badawa ba amma abin da yake sananne shine an rufe bodojin Najeriya abinci baya shigowa daga waje yanzu abincin da ake ci a Najeriya daga ina ake samu shi ba a rufe bodon Najeriya ba hmm. in kana son kasance ba a rufe bodon Najeriya ba an rufe ma 'yan Najeriya tallaka boda amma har yau idan ka je gidajen kwamishinoni gidajen gwamnoni gidajen famanin Secretary, gidajen ministoci fada shugaban kasa ba inda za a ga ana ci maka wannan shinkafar ta gida da ba a magana masa irin wannan gidajen wannan shinkafar ta gida babu ita a gidajensu wa'annan shinkafar da ake ci ta kasashen wuta a gidajen su ina aka same ta daga sama aka ɗauko ta ko mala'iku ko rawayen suka keta buda suka shigo da ita kawai an raina mutane wayo ne wannan rufe budan ba abin da ya dora ma bala'in arewa sai talauci arewa aka rehe ma boda aka azuta lagos aka azuta port harcourt komi ya koma cikin ruwa amma mu nan bodoji bodoji mu na arewa gaba daya aka rufe buhun masara ya fi rayuwa dan adam daraja kastam sun harba mutane saboda buhun masara ba a san iyakarsu ba sun kashe mutane saboda makaroni sun kashe mutane saboda spaghetti sun kashe mutane saboda tumatirin gungun da ake shigowa da shi a karya 'yan kasuwanmu a karya masu shagunanmu a karya masu safarar motoci a karya bodoji da sunan mi da sunan abinci ya yi mi ya yi arha sai allah ya nuna cewa arha abinci daga wurin shi ne sai abincin ya koma linkin balinki ya tsada sannan ya ja ma wannan gwamnatin mummunan bakin jini in ka je mutanen garin jibiya alaji katsina da mutanen kwangwalan da duk wata boda wallahi in ka sace kai musu magana apc wala sai sun yanka ka saboda su sun fi kowa ganin cuta da zaluncin da aka waje rufe boda to amma an samu matsala tsakanin kudancin najeriya da arewacin najeriya wanda wannan yasa kudancin najeriya suka shiga taitayinsu saboda abincin da suke ci daga nan arewa ake kai musu kenan ka gani kenan maganar noman tabbas akwai tunda ba a shigowa da shinkafa wannan mun alhaji ka je ka tambayi mutumin kudu mm. nawa yake sayan tirala tumatari da nawa yake sayan tarar tumatari yanzu nawa yake sayan kwandon tarugu kwandon albasa a da nawa yake sayan kwandon tarugu da kwandon albasa a yanzu shi mutum kudin da kake magana nawa yake sayan sanuwa ko sa a da nawa yake sayan akuya nawa yake sayan raƙumi nawa yake sayan akuya nawa yake sayan busuru nawa yake sayan tunkiya shi mutumin gudun da kake magana abin nan fa ba ɓoyo ba dubara ba yawa yau talauci ya ƙaru rashin kwanciyar hankali ya ƙaru cin amana ya bayyana cin mutuncin mutane ya ƙaru satan mutane sai yadda Allah yi damfara sai yadda Allah yi sata dukiyar mutane kuma ya zama na abu ko ɗan ƙaramin yaro ka tambaya ya sa ana sata dukiyar mutane ta sata tashin hankali a ce zaka ba talaka shawara eh. da gwamnatin da ake ciki yanzu mhm. wace irin shawara zaka ba kamar shawara game da mi na jam'iyyar jam'iyyar da ya kamata ya karkata ko kuma mutane da ya kamata ai ba in dai talakan Najeriya mm. yana da hankali musamman talakan arewa in dai ya makansa karatun ta nutsu bai bukata a ce me zai ka zabuwa ne ai ba a farkawa mutum ya maka alkawari yau shekara bakwai bai cika ba ya ci amanarka kana gani ya ma sanadiyya ta talauci ‘ya'yanka suna zama ƙasa a makarantu a inda ake zuwa makarantu kenan jiho ƙananan hukumi goma sha hudu aka nuna makarantu ba su zuwa asibitoci ba su zuwa ɗanka bai zuwa makaranta in ba ka lafiya ko ba ka lafiya ko ka ba ta lafiya ko ɗanka bai lafiya ko ɗan uwanka ba ruwan gwamnati da kai ya on ya on ya zama da ba ka da kwanciyar hankali a gidanka a ofis ɗinka a kan hanya a gona a banki a ko'ina ba kwanciyar hankali a farka a ce yau ɗaruruwan mutane miliyoyin mutane ba san me za su ci da safe bare da rana bare da dare a farka a ce ba ka da abin da ka sa gaba ba ka mallaki komai ba ka mallaki kowa ba wai sai ma an gaya maka wa'anda ke ci yanzu su ne suka saka ci wannan halin hmm. in ka je ka zaɓe su kai ka ji ka jiyo in kai makan ka karatun ta natsu ka diba mutanen kirki ka zaɓe su a cikin wannan tafiya kan ka dai kai mawa zaɓi ya rage maka talaka in ka zo shiga rijiya ko ka shiga da kai ko ka shiga kahuwa zaɓin nan naka ne to kana gani kamar pdp misali za mu ɗauka a matsayin misali za su iya taimakon najeriya ba su yi ada ba ai da mu din nan hmm. alhaji ni din nan baka fi ni kin pdp ba duk wanda ke garin kaduna ya san pdp na gwamnati ba laifin tsaye ba laifin da tsaye bari na da taimani ana zaman lafiya lau aka zo aka cusa mutane ra'ayin sai buhari sai apc guguwa ta taso dukkan mu guguwan nan ta kwashe mu muka taimaka ma pdp ya raga-raga muka ci mutuncin pdp muka yi sa hannu aka ci gaba da mata sharri da kasafi hmm. aka kada ta a hakariyata ta yau shekara bakwai ana apc kowa ya san me ya girba kowa ya san me yake ciki kowa ya san abin da ake ciki kowa ya ji a jikinsa shi yasa ake cewa kada allah ya kawo ranar yabu. kana ganin pdp din yanzu dole a yaba mata za ka yaba mata ne mm. kai ka ji ka juwo. to amma yanzu pdp na fama da matsalolin cikin gida wanda gashi na yi mata katutu ta kasa warware shi wanda ta kasa man jam'iyya ɗaya da bata da matsaloli a cikin gida ga man ɗaya misali mm. jam'iyyar labour party chairman na obga chairman mai ci yanzu cewa a saurara a ga labour party saboda ni ya ce saboda duk wanda ya rantsuwa ya ce yana cikin obga in ya fita shiga cikin wata jam'iyya ya batta Allah ya kashe shi da shi da iyalin shi gaba daya. ya ce yana nan ya yi baki kuma ga bakin nan ya kama uh, labo party saboda labo party a cikin firgici take yanzu na cikin gida kokari ake a dandan ne firgicin nan shine shugabansu wanda ke neman mulkin nan obi a ina yake kawai a kafar sada labarai yake a kasa ba shi can a su da yake takama kasa inyamurai cewa ana son shi a bari sai ranar zaɓe ai ba ita kaɗai bace jam'iyya a kasa inyamurai akwai jam'iyyar ko ko ana yin kowa ya farka ya yi alwala ya faɗa cikin lubu fati ba wata jam'iyya a nan wurin ranar zaɓe za a gane wannan wannan zanga-zangar ta dubban mutane ne wannan dubban mutane ka je ka ɗauko 'yan garuwa ka ba su rigunan fati sun saka ka je ka ɗauko matafiya daga cikin tasha ka ba su kuɗi sun shiga su ne 1 million match ɗin an ce da miliyan ɗaya ne yanzu an dawo dubai in ka ɗauki jam'iyya ta kwankwaso a oshin ɗin nan kawai a oshin kwanan nan satin da ya wuce wa'anda aka ba kujerun neman sanatoci guda uku na oshin da 'yan majalisar tarayya suka ce sun watsar ba sa yi sun koma jam'iyyar ina apc dalilin su suka ce an nemi su kama karya in ka ɗauki sun eh, jami'a apc jiya jiyan nan national working committee suka ce wannan sunayen mutane 500 da wani abu da ka fice da su wanda za su yi ma jami'a apc eh, eh, gangamin zaɓe ba su yadda da shi ba fati fa ne national working committee shi ne kwamiti mafi girma a jam'iyya aka ce ba a yadda da su ba ba ka ba pdp kaɗai ke da matsala kuma siyasa ta gaji matsala ta cin gida kuma za a warware ko ba a ba dole sai an je zaɓe kuma dole sai an yi zaɓe kuma sai wani ya ci zaɓe in an ci zaɓe a tafi kotu kotu na nan da maganin masu koke take yi pdp ana zargin su da wadaka da kuɗin jama'a da haddama da babakere da wawaso da komai wanda a lokacinsa ake tunanin ya faru wannan dalilin yasa aka so apc apc ta zo kuma apc an da kowa da ya shiga halin ya suka bayan da kace na dangane da maganan kuɗi amma pdp da inda za su dawo a zaben fidda gwani da ya gabata yanayin kuɗin da pdp suka fitar da yadda suka raba ma jama'a ya nuna ba su lasar ba kenan inda pdp za su dawo za su koma gidansa. a to yanzu mu yanzu mu koma mhm. mu koma kawai dan baya kaɗan abin bai da bai da wuya ganewa to mutum ɗaya har yanzu wanda ya fi kowa alamar tambayar sata dukiya a lokacin pdp wanda ya bayyana biliyan saba'in da tara ne ban faɗin sunansa <laughs> amma a wannan tafiyar mm. ga mutum goma sha hudu sun anshi triliyan biyar na banki kuma abokan gwamnati ne suna cikin gwamnati amma sun gagara kuma kuɗin na bankuna kuɗin mutane ne da wanda ya saci biliyan saba'in da tara da wanda ya kwacen triliyan biyar kai ka san ba a kwatantawa in kuma abin yi maka nisa mm. ga mai ajiyar gwamnatin tarayya kudin gwamnatin tarayya ya saci biliyan shi kam na ce ya sata saboda ba na ce ba chairman na efcc aka ce ya ce ya saci biliyan tamanin bayan kwana hudu ya ce ai kudin nan sun koma biliyan ɗari da tara mai ajiyar kudin gwamnatin tarayya ya sata a wannan irin lokacin da aka je ana yaƙi da cin hanci da rashawa da aka ce ya saci biliyan tamanin sai ne so ɗauko calculator sai na ce to mu kaddara wannan mutumin albashin shi miliyan ɗaya kun bai kai miliyan ɗaya ba na ce to mu kaddara miliyan ɗaya ɗin idan ya anshe ta bai kashe komi duk abin da yake bukata a rayuwa kyauta ake bashi yana zuwa ya buɗe sabi aji shekara nawa zai yi yana an san miliyan ɗaya a wata kafin ya tare biliyan tamanin mm. sai na siya shekara dubu shida da ɗari shida da talatin da hudu kafin ya tare biliyan tamanin amma shi kaɗai ya saci kuɗin nan to ba ma shi bane labarin a mm. labarin shi ne da aka je kotu sau ɗaya sau biyu shiga ta uku sai lauya ya tashi yake cewa ana na ana ƙoƙarin sasantawa tsakanin gwamnati da wannan barawon ya maido wasu daga cikin kuɗin ya rike wasu wannan ita ce najeriya hakka kwatanta abin da aka pdp ta yi tiriliyan biyar 'yan mutane tsararru ba su mutu ba su kai mutane guda ashirin ba su rike wuyan mutane sannan kanana ake cewa gwamnatin tarayya in ka diba daily trust kafa kasafin kuɗi na shekara ta 2021 wanda aka bi ba a sassa wannan shekarar mai binciken kuɗin gwamnatin tarayya auditor general yake cewa cibiyoyin gwamnati sun kasa bayyana ya aka ka ina soka kashe biliyan 365 bi ma'ana an sace kuɗin cikin shekara ɗaya daga cikin kasafin kuɗi na gwamnatin tarayya kuma shiru kake ji wa malam ya ci shiruwa ba wani maki irin wannan maganganun kana gani kenan wato gyaran da APC ke cewa ta yi na wannan almundahana da handama da kiran ba taimake kenan wallahi billahi ko makaho ko kuturu ko bebe ko kurma ya san wannan ikirarin ƙarya ne ya san wannan ikirarin yaudara ne hmm. ya san wannan ikirarin baba rodo ne to amma wajen wajen zaɓe ni zaɓen fito gwani kamar yadda na gaya maka ko duk wanda aka zaɓe shi a matsayin delegate har sunan delegate ya fito wanda ma bai sani ba ya sani mm. irin yadda pdp suka watsa kuɗi yanzu pdp kaɗai har gani ba kuɗin apc ba kuɗin apc da tinubu aka riƙa rabonsa a cikin motoci na biliyan biliyan ban duk ba gani ba shi hakan ya faru ayo a ba maka nan tambaya kai dan jarida ne ya kamata ka san cewa kuɗin da apc pdp ba su da kuɗin kashe wallahi pdp ta ba da kuɗi gaskiya ne amma wallahi inda za a da naira da naira dala da dala pounds da pounds euro da euro sefa da sefa wallahi kuɗin da pdp ta ba wasan yare ne in kai kwamfani da kuɗin da apc ta kashe ina suke da kuɗin kashe su 'yan takara kadiba 'yan takara ma na apc nawa suka sai fom in ban da renin wayo ka goyi kwamishina a jiha kwamishina biyar kwamishina shida kwamishina goma wai kowane su yada da miliyan hamsin hamsin hamsin hamsin na sayan mi na sayan fom din fati kwamishinan nan suka suka sai fom din fati ina kwamishina ya samu kuɗi har ya tara miliyan hamsin shekara sanarwa na aiki shekara shi takwas nawa ne albashin kwamishina amma kiri-kiri ana ganin kwamishinan suna sayan fom din miliyan hamsin ko kuma ka samu wani ya manajin darakta na wani wata cibiya wata cibiya ta gwamnati amma a farka ya sai fom a jihar shi ya sai fom din miliyan hamsin ya sai masanata ya sai dan majalisa a wannan gwamnatin mai ci to an shi talaka dai inda zai samu mafita ne yake bi yanzu misali su yan takarar da suke fitattu a matakin kasa gaba daya shi mai girma atiku ne a jam'iyyar adawa da kuma shi mai girma eh, bola tinubu a jam'iyyar da take ci yanzu to kuma in mun har hada su a tiku yana da matsaloli da yawa a arewa ni misali don a zaɓe shi ne tunda an ce malaman addini ma sun ta suka shi da abubuwa da yawa wanda talakawa sun san wannan ga wani misali mu ɗauki eh, shi mai girma a tiku din da ake cewa ya magana kan addu'a sannan kuma an yi magana malam jafar ya yi magana har ta kai ma ya faɗi wasu kalmomi a kan shi wanda talakawa da yawa sun san wannan to kina gani da haka za a zaɓi a tiku misali ko kuma zai iya kawo gyara. to mu dawo akan magana addu'a sheikh jafar allah gafa safra. amin. in an ce ya yi addu'a a kan Atiku Abubakar mm. mummuna addu'a ko mm. ya maimaita irin wani mummuna addu'a kan Bola Tinubu to kana da ita ina da ita ka ji ta na ji ta in baka ji ba in ba haka je ka ji sannan na biyu ita addu'a fata ce da kuduri Allah ya riga ya rubuta abin da yake so yayi da yawa za ka samu ana ta addu'a ana ta addu'a ana ta addu'a yaro ya zama mutumin kirki daga ƙarshe sai ka gyara ne zan mutumin banza addu'a wa ke ansarta Allah shi ke ansa mm. addu'a mun tsaya a wannan mm. sannan na biyu ana cewa wai Atiku ya taba cewa Allah bai ansa addu'a talaka har yau nayi nayi nayi nayi na bincika gidajen rediyo gidajen talabijin ban taba jin wata murya inda Atiku ya ce talaka Allah bai ansa sa ba abin na dauka dai iya bincike fiye da shekara takwas ina bincike abin na fahimta ce kawai yarfale da sharri irin na siyasa to amma kullum kai wanda ke yarfale kake shirin na siyasa mm. kaɗan yi gaba mana kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin in ka ce ga murya atiku ya wannan magana ai ka yanke ma kowa uzuri amma ka bari tsawon lokaci shekara fiye da goma da ake wannan magana an kasa kawo hujja ya ƙara tabbata cewa tsoron atiku ake ji ana shakka sane ana ganin sa a matsayin babban kalubale saboda haka bari a jawo shi daga nan a jawo shi daga nan a yi mai sharri a yi mai kazafi a yi mai yarfel a kawo shi kasa dan abin dai hmm. Allah ne ke ba da ba mutum ba mutum ba kana gani kamar yarfa ake ma a tiku kenan to idan mun ɗauka kamar haka ne ina gani babu tsoro akan wannan Tunda yake mai girma kwankwaso ya taba tsayuwa takara da shi da atiku kuma mai girma kwankwaso yana gaban atiku hmm. kawo ko kwankwaso ma ba za a haɗa shi da bola tinubu a yau ba ta yaya za a yi atiku ya iya kawo arewa tunda a daɗin ya kwatanta ma bai iya ba to a sai kadima ba ba mutanen kudu kaɗai suka ɗauke shi suka zaɓe shi a matsayin delegates ba ko delegates ɗin akwai yan kudu akwai yan arewa mm. inda yan arewa delegates ba zaɓe shi ba ko yan kudu gaba ɗaya su zaɓe shi ba zai samu wannan takarar da ke samu ba wannan shine alama ta farko shi wa kenan shi shugaban ƙasa shi shi tiku mm. inda delegates ɗin arewa mm. ba su zaɓe shi ba a wajen zaɓen fidda gwani ba zai kai labari ba ya kama cewa mutanen delegates arewa sun zaɓe saboda sun yarda da shi kuma ba shi kai da ya tsaya ba da yawan su suka tsaya Allah ya ba shi nasara ni abin nake so har yanzu lokaci bai yi ba lokacin siyasa muke ciki yanzu al'amurra da alkalaman siyasa suna iya canza kowane minti daya za su canza ba ka gani ana cewa juma'a da za ta yi kyau daga laraba ake gane ta kawai magana ce da bahaushe yanzu misali <clears throat> satin da ya wuce kafin a fito da Ah, eh, suna wa'anda za su yi ma apc jagorancin ah, ah, gangamin zaɓe mm. ka taɓa farka ka taɓa tunanin cewa satin da ya wuce za a farka yau a ce akwai wasu gaggaggan jam'iyyar apc ba sa cikin wa'anda aka ce za su jagorancin kamfen na ahmed bola tinubu yanzu misali lawal mm. sanar president kasan dai shi ne na hudu a kasan nan to an farka kawai da aka sa shi a cikin listin sai aka sa mashi elder kawai elder bi ma'ana bai cikin waɗanda za su yi ma jagorancin kamfen tinubu in ka ɗauki ameci hmm. baya cikin waɗanda za su jagoranci shi ma elder ne ka ɗauki mutane daban-daban masu muhimmanci duk sunan su menene elders me ma'ana ba a yadda da su ba mataimakin shugaban ƙasa babu sunan shi a ciki shi kan bola tinubu ya ce makiyi na gaba da gaba a cikin taro da aka zo ana bayan mutane ya ba shugaban ƙasa girma sai ya ce babba abokin hamayya ta maƙina a cikin mutane ya faɗi wannan alƙalin siyasa suna iya canza cikin ɗan ƙaramin lokacin da baka tunani kafin a je wajen fidda gwani na, pdp ba wanda ya tunanin za a farka yadda tambuwal ya za a farka a ce kawai tambuwa zai je a wajen filin zaɓe hmm. ya ce a so kama a tiku canjin alƙalmin siyasa ne suna iya faruwa a kowane irin lokaci hmm. A to ranka daɗe yanzu gashi ne muna magana a tiku ne kuma duk maganganun nan sun kare kan kaman kara a tiku ne bayan kai da muka sani kana fito na fito da gwamnati kana kokarin kwatar matalaka hakkinsa yanzu kuma gashi yanzu ka zo kaman kana kare a tiku kaman ka shigo cikin pdp kai tsaye a'a ba ba haka nan bane ba mm. ni dai ka san a shekaru na ya kamata a ce na wace shekarun da zaka buga mani ganga in yarwa ya kamata a ce hankali ya jagorance ni ya kamata a ce ilimi ya jagorance ni bai kamata in yi abu a cikin jahilci ba ko a cikin duhu ba wannan abin daga yanayi na magana a tiku billahi azim ina yin shi ne ba akan jahilci ba misali in ka tambaye ni to inda za a baka zaɓi mahadi tsakanin tinubu da atiku mm. wane ne menene bambancin su don mutane sai a cewa da tinubu da atiku duk ɗaya ne sai in gaya masu a'a mm. a siga irin ta adam duk ɗaya ne saboda duk mutane ne Allah ya wasu misali amma akwai bambanci da yawa yanzu misali in ka tambaye ni menene bayyanannen sunan mahaifi a tiku wanda duniya ta sani kowa ya sani wane ne mahaifin shi kowa ya sani wace makaranta ya primary school kowa ya santa wace secondary school ya kowa ya santa ya sunan malaman shi ɗi ya san malamin shi wanda wani aiki ya yi kowa ya san aikinsa ka gane in ka tambaye bola tinubu ka tambayi asalinsa yau ba wanda zai gaya ma ga garin da aka haife shi kowa san da aka haife a tiku yau shi kanshi bola tinubu da zai cika fam ɗin shi na inec na neman wannan takarar inda ya kamata ya rubuta sunan firamare sai ya ƙetare sunan sakandare ya ketare. amma sai ya rubuta sunan university ni kuma na san duk duniya ko ma'aikaci ya san ba ka zuwa university sai kana da secondary school ba ka zuwa secondary sai ka yi primary har yau makarantar primary da bola biyu cikin ta baba take bai faɗa ba ba mu sani ba secondary school ya ce faɗa ba mu sani ba malaman su gaba ɗaya bai iya gama ko ɗaya ina aka haife shi bai sani ba bai kuma gaya ba kuma ba mai iya gama idan aka haife shi in kana suka wani magana akwai dan uwan shi da ya rabe wan shi olabode george ya yi gwamna a lagos ya yi shugaban sojojin jiragen ruwa na nigeria bayanan 'dan siyasa ne shi ya fito fili ya ce dan allah tinubu gaya mana makarantar ka gaya mana sunanka na gaskiya ga mana makarantun da kai ga mana iyayenka ga mana asalinka har yau tinubu ya kasa da an sannan kuma eh, amma duk da haka tasiri amma duk da haka ranka dade mun ga aikin da tinubu yayi a Lagos wanda ke har yanzu ana alfahari da su billahi azim duk wannan ƙarya ne bari in baka dama ina son wannan magana mm. cewa akai ai Bola Tinubu shi ya Lagos amma ba gaskiya bane ba kishi 60 bisa 100 na dukkan wani ginin alfarma da gani a Lagos an yi shi ne a lokacin da gwamnatin tarayya lokacin take cibiyar gwamnatin tarayya kudinmu ne ka ne kudin aka wani gina na ɗaya kenan na biyu gidaje masu ƙananan kuɗi fiye da dubu arba'in ba shi ya gina su ba wa ya gina su na latif jakonde har ya gama shekara takwas bai gina gida ko ɗaya mai ƙarfin ƙarfi ba na uku idan ka ɗauki kuɗin da yake cewa wai ya tara ma lagos lokacin da ya anshi mulki hannun buba barwa buwa barwa yana ansa biliyan goma sha hudu a matsayin kudin shiga na jiha biliyan sha hudu ya miƙa bola tinubu bola tinubu ya mai da kudin tsaron nan biliyan tamanin a kowane wata bayan bola tinubu sai fashola ya zo sai mai da shi biliyan 248 mm. bayan fashola ya zo sai an ya zo sai mai da shi biliyan biyu. wannan gwamnan ya mai da shi biliyan 900 sai ka diba wa'annan mutanen gaba daya gudunwar da suka bada duk sai a share ta karkashin karkashin kasa a ce bai wannan abun. in akwai gudunmuwa da bai bada a lega da cin gaba da aka samu ita ce kudin tsaro da kudin shiga da ake tarawa tun daga 1999 har zuwa yau kamfanin shi ne alfa suke tara kudin nan da shi da shi da matasa. to a gurguje sannan daga karshe. Eh. ina so in ga muku cewa wallahi ƙudurin bula tinubu mm. shine in allah da in ya hau mulki yana hawa cikin kwana casa'in ya ce zai ɗauke cibiyar gwamnati daga abuja ya maida ta lagos saboda ya ce in ya sun mamaye abuja a mai da komi lagos na baku da yawo da cikin minti ɗaya same za ka ce dangane da zaben da zai za mu muke fuskanta yanzu shekara ta 2023 to zaɓe dai zai zo za a yi shi akwai mutane da wanda ba su a zaben nan hmm. su fatar su shine a yi kashe-kashe a yi tashin hankali a yi kone-kone ƙasa ta fashe kowa ya watse Allah ka da musu aniyar su na biyu akwai waɗanda wallahi sun zo neman mulkin nan da kyakkyawan ƙudiri da kyakkyawan niyya da kyakkyawan fata nufin su su gina kasan nan su saita ƙasan nan su daidaita al'amura a najeriya muna fata wa'annan mutane ya allah dukkan wannan rauni da suka da shi allah kamar da wannan rauni ya zama ƙarfi ka ba su wannan mulki in ka ba su ka jagoranci su ka haskaka musu ka yassare musu ka fallala musu ka ba su iyawa ka ba su gogewa ka ba su ƙwarewa ka ba su burgewa ka ba su haƙuri ka ba su juriya ka ba su dauriya ka ba su jajircewa ka ba su mafita ka ba su mafaka wa'anda suke da niyyar su anshi mulkin nan su ji mutuncin mutane su wulaƙanta su su tozarta su su tada masa hankali su saci dukkan mutane su ci amana Allah ka san su Allah ya yadda suka suna san wannan mulki Allah ka nesanta wannan mulki da gari su kamar da ka nesanta gabas da kudu arewa ka hana su wannan mulki ka cusa su a cikin zukatan baya ka na kiyayya ka zare su daga cikin zukatan baya ka na kin soyayya Mahadi Shehu cikin shirin mahangar siyasa a madadinsa ni Abu Manar alkasin da na gabatar nake cewa Allah subhanahu wataala ya sa damu a shiri na gaba da kuma bako na gaba assalamu alaikum